abin da yake faruwa shine idan tura ta kai bango tura ta kai bango kuma shine misali a chadi sun rufe bodan su ba za su bari su shiga ban an kora su sannan su ma nijar ba za su samu hanyar shiga ba saboda su ma sun rufe bodan su sannan kamaru su ma sun rufe bodan su to kaga dole shine kamar bangon kenan to yanzu kaga dole su dawo tari abokan gabansu wato su sojojin Najeriya kenan. Za a iya cewa kenan suna nan yanzu a cikin jama'a a garuruwan da ke waɗannan yankunan da ke fama da wannan rikice-rikice? Wallahi suna nan a ciki ba ma a yankunan da ke fama da rikice-rikice ba har yankunan da kake jin shiru ba sa fama da rikice-rikicen suna nan akwai su a Kano akwai su a Bauchi akwai su a Jigawa akwai su a Katsina wanda yanzu ka ji shiru to amma wallahi har yanzu suna ciki kuma kulli yomin kama su ake ba dare ba rana. saboda haka suna nan a ko'ina ba ma magana mai maiduguri da adamawa da da taraba ne ko da yobe ba duk da cewa dai an sha irin wannan alkawari akwai rahotanni da ke cewa rundunar sojin najeriya ta ce za ta kawo ƙarshen wannan matsala ta boko haram nan da ƙarshen watan nan na mayu kamar ya kake kallon wannan kalami nata eh abin da yake faruwa wa alhaji ne dama dai ba a yi niyya ba ne ni kullum na kan faɗi gaskiya tun a wancan lokacin da abin ya tsanani shine najeriya ba ta shirya ba inda da lokaci zan ma bayani dalla-dalla dalilai na shine lokacin muna Sierra Leone a 1998 aka yi yarjejeniya da su AFRC Armed Forces of the Republic of Sierra Leone Council that is eh, waɗanda suka karɓi mulki a nan Ahmad Tijjan Kaba da aka yarjejeniya da su Johnny Paul Koroma da kuma cabinet ɗinsa sai suka zo suka yi suka ce wannan yarjejeniyar su ba su yarda da ita ba babu wani maganan zaman lafiya sai dai yaƙi tsakaninsu da sojojin Najeriya ko kuma da sojojin ecomo A lokacin nan suka yi ta kawo mana hari wanda sun dan kashe mana mutane da yawa kusan 27 ko makamancin haka. sai Abacha ya ce to tun da haka ne gashar an kashe mana mutane da daddare ya kira shi First commandant dinmu ko in ce ECOMOG commander ya ce masa lalle yana so within 24 hours mu kama Freetown. Wato tsakanin sa'o'i 24. Awa 24. Yace lalle lalle a cikin awa 24 yana so a kama cikin garin Freetown har da gidan shugaban kasa. Kuma abin da zai baka mamaki shine a cikin wannan lokacin muka shiga muka yi nasara ba na manta ran ran laralan talata muka shiga ran laraba da a daren muka shiga muka kama gidan shugaban kasa abin da yake faruwa shine kasar bata aminta ba a wancan lokacin inda ta aminta gashi an haɗa kai tsakanin Chadi da Kamaru da Nijar eh, da Nijar da Chadi an haɗa kai za a yaƙi Boko Haram na ce masa wannan duk ƙarya ne da shiriritar banza Najeriya idan ta shiga ta yaƙi da Kamaru da Chadi da Benin ma a haɗa har da Togo in fact duk West African countries a ce za su zo su taru akan Najeriya su yaƙi kasashen yammacin Afirka wallahi ina tabbatar ma za mu duka kasashen yammacin Afirka a ce su taru za su yaƙi Najeriya soldiers wallahi ba za su iya ba saboda daya makaman mu sun fi nasu karfi sannan kuma mu sojojin mun fi nasu karfi saboda haka ba za su iya ba yake nan kawai wani makirci ne watakila da kuma ra'ayi irin na gwamnati ba zan boye ma ba shine kawai ka wannan abin ya lafsin har ka wannan lokaci